Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokacin a cikin channel din mai suna Arewa Tech. To jama'a kamar yadda kuka sani dai ku kalli bidiyon nan daga farko har karshe domin shi zai ba ku dama ku gane yadda ya kamata ku cika da kuma yadda za ku yi mining ɗin. To jama'a in ka kasance kai sabo ne a wannan channel din kada ka manta ka subscribe ka kuma danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto za mu sanar da kai. To jama'a yau zan yi magana ne akan wani sabon shafi da za ku yi mining ɗin Bitcoin, Bitcoin Cash da wasu crypto da yawa. To wannan dama ne ga masu san su san crypto kuma su tara crypto. To ga dama gare ku babba. Kamar yadda kuka sani da yana bar muku link ɗin wannan shafin a kasan bidiyon nan domin ku danna ku ga yadda tsare-tsaren yake. Bayan kun gama kallo sai ku dawo ku cika ko me kuka gani a cikin bidiyon. To bayan ka danna akan link din zai kawo ka nan kamar yadda kuke gani ya kawo ka nan kun ga sunan site din Ga site din nan suka ce ga labaran site din ga kuma support marketing calculator da sauransu. To muka zo muka ce start mining kun ga ya kawo mu nan za mu saka username za kuma mu saka email address ɗin ma'ana sannan Sa'an nan za mu zaɓi password ɗin mu. za kuma mu maimaita password ɗinmu. To a nan kuma za ka danna ka tabbatar ma da kwamfuta cewa kai ba sakago ba ne. To bayan ka danna za ka zaɓa. Kun gani ya gama sai mu danna akan registration kenan. To bayan ka danna register akan register zai shigo da kai shafi kamar haka kamar yadda kuke gani. Gashi suka ce a za mu yi mining din na Litecoin ga Stellar Coin ga Dogecoin ga Zcash. To kamar yadda kuke gani suka ce a kowane rana za ka riƙa samun 1.00 ga shi nan dai suka ce 20.0 mh/s slash ma'ana yawan mining din crypton ka kenan. To muka zu kamar yadda kuke gani zan ja akan Litecoin. kun na ja a akan Litecoin kuma ya saving za ku ga Litecoin din ya fara mining in kuma ka gama kamar yadda kuke gani ka gama ka tara mining ɗinka za ka iya zuwa za ka iya zuwa nan ka exchange din shi ya zama tala to kuma in ka zo muka zo nan na gaba za ku ga ga ga shi ma wani mining ne kamar yadda kuke gani gashi na fara mining ɗin TRX kunga yana juyawa. In kuma ka zo nan gaba za ka zo za ka ga ga ripple da itiro kunga na danna a nan ripple za ku ga shi ma ya fara mining. In kuma na koma baya muka je ƙasa kunga TRX ɗin yana mining. In kuma na komo baya kunga nan Litecoin muke mining amma bari mai da shi Dogecoin. Kunga na mai da shi sai na dawo da wannan sai na mai da shi Dogecoin. Kunga na mai da shi Dogecoin. To kun ga dai ga TRX mai yana mining da gudu. To bayan haka in ka gama in kana so ka siyar mining machine su sosai za ka zo ga purchase nan in ya ma kana so ka siya. In ka zo nan kuma za ka ga partnership su partners din har farar code din a nan da za ka kwafa kaman haka. Sa'annan ga za ka ga yawan mutanen da ka gayyata a ƙasan nan. In ka zo nan kuma. ka danna akan history za ka ga yawan abin da ka cire da kuma abin da ka sa to in ka zo nan kan account za ka ga inda aka canza password da ka sa sunan ka full name kamar in ce haka gani sai username dina shine haka sai za ka saka sitin ka kamar in ce kano address sai ka sa kamar number 30 zu road sai ka zaɓi number wayanka a nan kamar yadda kuke gani bayan ka zaɓa sai mu ce mu danna kan save kun ga bayanan mu ya save in muka komo kan mining start mining kun gani ga abubuwan da muke mining a nan kun gani ga trx mu yana mining to bayan ka gama ka nan za ka zo ka calculating interest ɗinka da kake mining a nan kuma ka ga nawa ne, ka ga price ba gasu nan dai coin ɗin kenan Script. To bayan haka muka sake komawa nan muka je marketing. To a ƙasan ma marketing za ka ga abin da suka ce fadi za ka riƙa samun 1% da sauransu ga yawan mashinan injin ɗin ok fadi still. Jama'a to kun ga dai wannan takaitaccen shafi ne da za. murka da za ka rika mining. Kuma a gaskiya wannan shafin yana da kyau tun kan ya zamanto shafin ya daina biya. Hanzarta ku je ku buɗe domin kuma ku fara yin wannan mining ɗin. To don haka a nan zan dakata. To, kamar yadda kuka sani dai wannan shafin shi yake kawo muku bidiyoyi masu kyau masu amfani kamar haka. Kar ku manta in kana jin daɗin bidiyoyin mu kar ka manta ka subscribe ka kuma danna akan ƙararrawa. Sa'annan ka sharing domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zama zamanto cewa YouTube sun sanar da kai farko. Don haka jama'a na barku lafiya.